cikakka godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddarce mu da sake hallara a wannan masallaci na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an da ke nan waton bakin tasha nan garin Shagari domin ci gaba da karatun da muke gabatarwa a cikin littafin Sahih Buhari wato a kowace rana Alhamis kamar yadda an ka sani yau muna 29 ga watan shawwal shekara ta 1442 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya zo daidai da goma kenan ga watan shida meladiya 2021 satin da ya wuce ko kuma in ce karatunmu na ƙarshe-ƙarshe wanda mun ka yi wato mun aji ne a ƙarshen babin alhushu fi sala yau za mu ɗora da babu ma ya ƙulu ba da takabiri ƙalar imamul bukhari rahimahullah imamul bukhari allah shi mishi rahama ya ce babu ma ya ƙulu ba da takbir babin abinda mai sallah zai faɗa bayan ya yi kabbara harama ai a lokacin da mutum wanda ke da niyyar gabatar da sallah daga cikin sallolin nan na farilla bayan ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannu ya yi kabbara harama to mini ne zai biyu bayan kabbara harama haddasa hafsu bin umar ƙala ce haddasa na shu'uba an da. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين wannan kamar yadda mun ka ji buhari ya kora isnadi daga wato malaminsa wa hafsu dan amr har zuwa ƙarshen isnadi ga anas dan malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sayyidina abubakar siddiq da sayyidina umar faruk waɗannan duka sun kasance idan sun ka zo za su yi sallah suna fara sallar su ne bayan su yi kabbara harama da karanta alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe wannan lafazin akwai ihtimali ciki shi ya sama ustaiman rahmatullah alaihi ce ya tamilu annal ma'ana yana iya ɗaukar cewa ma'ana yabtadi'una bil fatiha suna farawa da karatun fatiha yi fil qira'ati ga karatu to in ko haka ne to zai kore wasu hadisai kenan waɗanda sun ka zo da cewa yana farawa ne da addu'o'i da wasu zikira sai mala ya ce a afalayu na fi hadisi abi huraira al'aki ba zai kore hadisin abi huraira wanda attahi wa ya tamilu annahum huna ha bi ha jumla ko kuma wannan jumla ne ba fatiha suke karantawa gaba ɗaya yana yiwa sukan fara da alhamdulillah sannan su ci gaba da addu'o'i da kuma abinda za su suke karantawa wato na azkaru na iftitahi sala wa haza ya wannan yana nuni cewa la yajharuna la bil istiftahi wa la bil basmala wal isti'aza cikin wannan karatu za mu ga kenan cewa wato ba su bayyanar da wato a lokacin fara sallar su ba su bayyanar da addu'a na istiftahi salah ai bi ma'ana addu'ar da ake yi bayan an yi kabbara harama ɓoye suka yin ta a sitirce ba bayyane ba sannan kuma in za su fara karatun sallah ba su harawa da basmala ko isti'aza ai ba su bayyanarwa yaya ko da suna karantawa ɓoye suke karantawa yana ihtimalin wannan na fata kun fahimci wannan ina abin fahimta a cikin wannan uh, karatu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yana raye idan ya kabbara harama to kamun wani abu yakan fara karanta alhamdulillah rabbil alamin shin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa ƙarshen fatiha ko ko a'a bakin alhamdulillahi rabbil alamin sannan ya aza addu'o'in da yake azawa domin ya zo daidai da sauran hadisan da sun ka zo da wannan ko ko a'a yana karantawa ne har ƙarshe to wannan wurin akwai ihtimali duk abin da aka ce yana da ihtimali kuma ba a kafa hujja da shi sai dai a kawo hujja da wannan ko wannan cikinsu ina fata kun gane wannan da kyawo yawa yanzu sai a tafi zuwa ga hadisin da babu ihtimali haka ake yi idan an ka samu irin wannan sannan fa'ida ta biyu ya nuna mana addu'ar buɗe sallah da aka yi bayan an kabbara harama ɓoye ake yin ta ba bayyane ba domin in da bayyane ake yi to da ba a samu wannan tacce na ce haka ma karanta isti'aza da basmala kamin a karanta fatiha to ya nuna su ma waɗannan wato istihaza da basmala su ma ɗin boye ake karatunsu domin inda bayyane aka yi da an ce yabon ga yaftace huna da basmala bil basmala ko kuma a ce suna farawa ne da isti'aza Wani yana da cewa ba a bayyanar da su haka hadisi na gaba imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yace haddathna musa bin isma'il qala yace haddathna abdul wahid bin ziyad qala yace haddathna umar ibn qaqa qala yace haddathna abu zur'a qala yace haddathna abu huraira qala abu huraira yace kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaskutu bayna at-takbiri wa bayna al-qira'ati iskata ƙala a hasibuhu ƙala hunayya abu huraira radiyallahu anhu ya ce annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya kasance yakan yi shiru tsakanin kabbara harama da karatun fatiha ai in yi kabbara harama kamin ya karanta fatiha yakan yi kawaiki wato yakan yi shiru sai ya ce iskata wato shiru na ɗan lokaci shi ne mai waya ce ina tsammani yakan ce hunayya hunayya yana nufin ɗan lokaci ba mai tsawo ba a yana yin ɗan shiru ɗan lokaci kaɗan sa'annan ya fara karatu abu hurairu ce faƙultu bi abi wa ummi ya rasulallah sai ni ce fansan mahaifi ina da mahaifiyata gare ka ya ma'aikin Allah iska tuka bayyana takbiru wal ƙira'a ma ta ƙulu shiru da naga kana yi tsakanin kabbara harama da fara karatun fatiha shimina na kaka haɗi lokacin da kai shiru ƙala sai a nisla sallam ya ce ni kan ce a ƙulu ni kan ce allahumma ba'ir baini wa baina khatayayi kama ba a ba'atta bainal mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد annabi sallallahu alaihi ce to kaji abin da nake karantawa da don ne ka bara harama ka ji yi shiru ban fara karatun fatiha ba kai tsaye to wannan addu'a ita ce nake karantawa ya Allah ka tsawaita abin ka tsakani tsakanina da abin ga ko zunubaina kamar yadda ka <clears throat> nisan ta tsakanin bangon gabas da yamma Allah ka wanke ni ka tsabtace ni daga zunubai ina kamar yadda kake tsabtatar da farfarun tufafi daga datti ya Allah ka wanke ni daga kurakurai na da ruwa wasalji da kuma ruwan kankara walbard da ruwan raba to wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wani lokaci idan ya kabbara harama kamun ya fara karatun fatiha to yana karanta wannan addu'a ko wannan zikir to idan ka da hadisinmu da ya gabata to za ka fahimci cewa wani bi yana wannan wani bi kuma iya zo kai tsaye zai karanta fatiha wannan shine abin da malamai sun karin jayar bi ma'ana wata rana yakan yi yaka idan ya kabbara harama yakan fara kai tsaye da karanta alhamdulillahi rabbil alamin rahman har zuwa ƙarshe wani lokaci kuma idan ya yi kabbara harama yakan yi shiru har na wani ɗan tsawon lokaci kamu ya fara karatu to shirin nan da yake yi shi ne wannan zikir da an ka ambata a yanzu a cikin wannan shi ya sa malam usaiman allah shi mishi rama ya ce cikin hadisin nan fawa'id akwai fa'idodi wanda ɗalibi zai ƙaru da su na farko cewa istiftahi addu'ar da ake yi bayan aika bara harama ya ce layu jiharu fihi ba a bayyanar da shi ai ba a yi ne bayyane <coughs> ɓoye ake yin ake karantawa wa fi aidan hawa yau ciki ne annas salata laisa fiha sukut annas salata laisa fiha sukut imanul qusirin aw yana karantar da mu wannan matsala mai matukan muhimmanci cewa cikin sallah waton babu abin da ai shiru cikin sallah ko dai aiki ko karatu karatun nan ko na bayyane ko ya zan ɓoye kenan duk masallaci lokacin da kaji ya kabbarta sallah to imma kaji yana karatu bayyane ko ya zan yana karatu ɓoye amma ba zai yi shiru ya gum da bakin shi ba ya zan bai karanta komi rashin karanta komai a cikin sallah ba sallata ba don bai daga cikin wato ayyukan sallah yin kawaici kun gane wannan yawa duk lokacin da mutum ya yi kawaici cikin sallah ya yi to yana karatu ne ɓoye sannan karatu ɓoye kuma abinda an shi ne a gabacinka na motsawa illa dai kawai ba a jin abin da kaka faɗi kunne bai jin abin da kaka faɗi amma harshen kana motsawa wajen karanta abin da kake karantawa wannan shine karatun ɓoye kun gane wannan da kyau ya da haka waɗanda ka zuwa wajen sallah su yi gum da bakin su ce wai can cikin zuciya suka karatu ba karatu ne ba wannan wannan tunani aka ce mai tunani bai cikin aikin sallah an gane wanda ya yi shiru inda ya kamata ya karanta fatiha ya karanta cikin zuciya gum da baki ne to bai yi sallah ba babu sallah ta idan bai karanta fatiha ba tunaninta ɗaya na yi ba karatunta yi ba don haka babu sallah ce ku kiyaye da wannan da kyawu to shi yasa malam yake cewa annas salata laysa fiha sukutun babu yin shiru a cikin sallah imma na tsukufirri ko dai furuci na sirri au jari ko na bayyane ina an ka samu wannan ce wadda abu huraira ya ce annabi iska tuka bayyana takabiri wal kira'ati ma kulu shirun da kake yi tsakanin kabbara da karatu mi kake faɗi kenan ashe annabi shiru ɗin da yayi bayan ya yi kabbara harama ya ce allahu akbar ya yi shiru shiru ɗin nan da ya karatu ne ya kai an gane domin abu huraira cewa ya menene kake karantawa kenan ya ga bakin annabi na motsawa sai dai bai san abin da yake karanta ba ya tambayi annabi sai annabi ya wada mai cewa ga abin da nake karantawa walam yaqul bai ce hal ta ƙulu shay'an aula bai ce mai wani abu kake karantawa kana faɗin wani abu ko ko a haka annahu kar ta kenan ya tabbata inda wucewa annahu ya ƙulu yana faɗin wani abu lakin sai dai sa'ala ya yi tambaya ne ma za ya ƙulu mini ne yake faɗi wannan fa'ida ce mai kyawa wanda ya kamata a kiyaye kuma a faɗakar da mutane da yawa za ga in an zo sallah mutum zai kame baki ne wai ana sitirta karatu da haka shi cikin zuciya ke karatu wafi hawa yau a cikin wannan hadisi akwai hirsu sahaba yana nuna muna kwaɗayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'arifati kaifiyati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kwaɗayin da agare su na sani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu ko kuma yake yi sallah wa zalika min ajal an yaktazu bihi wannan ko domin su yi koyi da shi sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su son su yi wani abu ko da kuwa wato abin nan karamin abu ne to ba su son su yi shi sai sun ga ko sun ji yadda annabi yake yin wannan abin shi yasa a cikin al'amarin sallah kun ga lokacin da abu huraira ya ga annabi in ya kabbara harama wato yana yin shiru ya zanka karatu ɓoye kami ya fara karatun fatiha sai da ya tambayi manzon Allah domin ya ji abin da manzon Allah yake karantawa wannan shi yake nuna mana kwaɗayin da a gare su haka cikin karatun na akwai halaccin waton wanda ke magana waton ya yi furci ga wanda yake girmamawa wato na cewa ya ba shi fansar uwayensa kamar yadda abu huraira ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulallah wannan mutumin da ake matuƙar girmamawa shi ake faɗa ma haka na fata an gane wannan da kyawo sannan musannif rahmatullahi alaihi ce imamul bukhari wato rahmatullahi alaihi ya ce babun babi sai bai faɗi komi ba ganawa wuri kuwa ya aza wani abu sai ya ce kawai haddasa ibn abi maryam ƙala <coughs> akhbar na nafi ibn umar ƙala haddasa ni ibn abi mulaika an asma binta abi bakirin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla salatar kusufi فقام فاطال القيامة ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيامة ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة فقلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ta أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من هشيش أو هشاش الأرض نعم وانا حديث kamar yadda kuma gani wani sagga ne daga cikin sabgogin sallar roƙon yayewar rana idan ya zamana ta kiske idan rana ta kifse za a yi roƙo na Allah ya yaye wannan hali to ga irin sallar da ake yi kamar yadda a gani gana na asma'u da ya diyar na abakar ita ta bari labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya yi sallah sallar kusufi wato sallah na kisfewar rana jazan rana haskenta ya tafi babu haskenta duhu ya jiɗa kun gane wannan yawa zan ana ganin ga, ga abun ganta amma babu haske kuma idan mutum ya ɗaga idanu yana idanunsa na iya samu matsala idan ya dibe ta babu irin wannan fartsatsi gare ta to wannan shi ake ce ma kisfewar rana to zamanin annabi an yi irin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sahabbansa domin sallar roƙon Allah ya jaye wannan musiba ga rana shine yake abun ga take ba da labarin yadda ta ga manzon Allah wannan sallah ta ce faƙama manzon Allah ya tsayu fatsalar ƙiyama ya tsawaitar da wannan tsayin da ya yi ai ya ja karatu mai tsayin gaske wata ruwaya aka ce ya karance bakara ga tsayuwa guda to bayan ya tsawaita tsayuwa sun maraka sa'an nan ya yi ruku'u an gane yawa ya yi ruku'u faɗalar ruku'a nan ma ya tsawaitar da ruku'u an ce ya yi ruku'u kusa ga tsayuwar da ya yi ai tsayin ruku'u ne ya kusa kai tsayin da ya yi an gane kenan ya nuna kenan ana tsawaitawa cikin wannan sallah din sun makama sa'annan ya taso daga ruku'u faɗalar ƙiyama sai ya tsawaita tsayuwar bayan ya taso daga ruku'u ya tsaya madadin ya wuce ya sujada a'a sai ya daɗe tsaye a wata ruwaya an ka ce kusan tsayayi ne na farko sun maraka kunga sai koma yin ruku'u na biyu kun gane da yake kunga ashe kenan ruku'u biyu kenan a cikin raka'a guda raka'a farko da ya yi ya gama ya yi ruku'u sai ya taso da ya taso sai ya tsawaita wannan tsayin nan da ya yi kun gane ya wasan ya koma yin ruku'u na biyu ba su jada ya wuce ya yi ba ya ce sun maraka a faɗalar ruku'a sun marafa a sannan ya ɗaukako kun ga ya yi ruku'u biyu kenan sun masajada sa'an nan ne daɗa ya yi sujada su sujuda ya tsawaitar da sujada ɗin kenan yana ta yawan addu'o'i da azkaru a cikin wannan sujada domin ba zai yi sujada ba ɗai bai karanta komai sun marafa sannan ya ɗaukako daga abin ga sujada tunan bai ce ya tsawaita ba abin ga ya ce sun ma abin ga rafa ya ɗaukako sun ma sujada sannan ya koma yin sujada ta biyu kenan faɗalar sujuda ya koma tsawaitar da wannan sujada ta biyu sun makama sannan daɗa sai ya miƙe faɗalar ƙiyama da ya miƙe zuwa raka'a ta nawa kenan biyu da ya tashi sai ya tsawaitar da wannan tsayin da ya yi sun maraka'a sannan ya yi ruku'u faɗalar a yi tsawaitar da ruku'u sun marafa sannan da ya ɗaukako da kai ne daga ruku'u me ya kamata mutum ya ɗauko ga ruku ya wuce zuwa sujada ko a faɗalar kiyama sai tsawaitar da tsayuwa sun maraka sannan kuma yin ruku'u na biyu faɗalar ruku'a ya tsawaitar da wannan ruku'a sun marafa sannan ya ɗauka ko jada ya sujada faɗalar sujuda ya tsawaitar da sujada sun marafa ya ɗaukako sun masajada ya koma yin sujada ta biyu fa'a ɗalar sujuda ya tsawaita sujada ɗin to kun ga a sun sarrafa sa'an ya sallami to kun ga kowace raka'a guda na da ruku'u biyu ciki hmm? kowace raka'a guda na da ruku'u biyu kuma masu tsayin gaske to sannan ya sallame faƙala bayan ya sallame sai ya ce musu na minil jannatu aljanna ta matso kusa gare ni cikin sallan nan hatta ra'atu. da na yi ƙarfin hali na kutsa alaiha a kan talaji itukum da na zo muku bi kiɗafin min ha, da wani ɗiyan icce daga cikin ɗiyan iccen da ake cinkowa ai ake katsowa a cikin ɗiyan itacen aljanna wada na timinnin naru wada na timinniyan naru haka wuta ta matso kusa gare ni hatta ƙultu har sai da na ce ai rabbi na ce ya Allah wa ana ma'ahu ni ina tare da su fa'izan ra'a sai na ga wata mace abi ma'ana an ka matso da ni an ka matso da wuta kusa gare ni har na rika ganin a wagga ni tare da su na ganin abin da suke yi fai ra'atun sai ga wata mace cikin 'yan wuta hasibtu annahu qala mai ruwaya wato nana abin ga asma wata ce na yi tsammani ya ce ta hadishu halihin ratu wato kyanwana ta karta huskarta na ta yaga huskarta ita wannan matar haibancin azabar wuta da take ciki sannan kuma wata kyanwana ta yaga huskarta da aka yi hunta faƙultu sai ni ce ma sha'anu hazihi menene lamarin wagga mace ai me yasa me me kawo ta wuta da kuma kyanwa na ta karta huskarta kalu sai suka ce habasataha wannan macen ta daure wannan kyanwat hatta matat ju'an hatta mutu da yunwa la at'amataha ita bata ci da kyanwar ba ai bata ba ta abinci ba lokacin da ta tsare kyanwar ta ɗarme ta wala arsalataha sannan bata sake ta ba ta akulu domin ta zagaya ta rika ci na daga wato abin da ta yi kiwo na ya ce hasibitu annahu qala na yi tsammanin cewa ya ce ta ci min hashishi na daga ciyawa au hushashi ko daga waton kwari al'ardi na ƙasa al'ardi na waton ba ta saki kyanwar ko dai ta ce ta ci min hashishi na daga hakukuwa ko ta ce hushash wato na daga ƙwari na ƙasa <coughs> wannan shi yasa an kai mata wannan azaba Allah maɗaukin sarki ya kare mu wannan kenan yana karantar da mu annabi sallallahu yana karantar da mu mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kaifiyat yadda ake yin wato sallar kissewar rana idan Allah maɗaukin sarki ya ƙaddato wannan musiba ɗin ga rana yadda za musulmi za su tashi su sallah kamin mu ji abin da malamai sun kace dangane da wannan bari mu wannan hadisi na tis'in babi na ɗaya, babu rafi'il basari ilal imami fi sala wato babin ɗaga gani zuwa ga al'imami zuwa ga liman aidibin liman fi salati a cikin sallah wa ƙalad aisha aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi sallam ya ce fi salatil kusufi waton cikin sallar kisfewar rana fara'aitu jahannama sai ni ga wutar jahannama ya tsimu ba'aduha ba'adan sashen tana mummuka sashi hina ra'aitu muni ta akhartu lokacin nan da kun ka ga nayi da baya da baya to wutar jahannama ne ga tana mummuka juna sai ne da baya da baya kenan sahabbai sun kula lokacin da annabi yake jagorantar su ga sallar kissewar rana akwai lokacin da sun kaga yana tsaye eh, sai sun kaga yayi da baya da baya to shi ne yake waɗa musu dalilin da ya sa yi haka nan ya ce domin na ga wata jahannama sashe na mummuka sashi wannan shi ya sa ni na ja da baya lokacin da kuma na da baya da baya na fata gane wannan yawa imamul bukhari ce haddasna musa kala haddasna abdulwahid kala haddasna al'amash an umar bin umair an abi ma'amarin kala kulna li habab akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karawa fi zuhur wal asr ya tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance yana karatu ga sallah azhur wal asr qala na'am sai yace i an gane ko ulna bima kuntum ta'rifuna zarika? to ta yaya za ku gane yana karatu tun da bai bayyanarwa qala sai yace bi tirabi lihi ya yi hi eh da motsawar waɗanga watan ƙashin haɓansa guda biyu motsawa da suke yi shi da nan muka gane cewa yana karatu hadas na hajjaj hadas na shugaba kada an ba na a buisa haka kada ibn yazid da yana hudu ba kada ya bara wa ka na gaira kazubin. cewa Barawu ya ba mu labari ba mai karya ne ba shi annahum kanu iza sallau cewa idan sun kai sallah ma annabi ta da nasu sallam farafa a rasahu minar ruku ƙamu ƙiyaman idan ya ɗaukako da kai ne daga ruku ƙamu sai su tsayu ƙiyaman tsayuwa hatta ya rauna hukar sajada ba za su yi sujada ba har sai sun ga ya kai goshi ne ga ƙasa sannan su sai su haɗo su ko su yi sujada ma'ana kenan ba su yin rigango da shi wajen yin sujada lokacin da ya duka zuwa ga sujada to suna nan tsaye sai sun tabbatar da ya gama yin sujada ai ya kai goshi ne sannan su ko su yi haddasa isma'il qala حدثني malik bin زيد bin aslam an عطاء بن ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma kale yace khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato rana ta kisfi a zamanin annabi sallallahu fasalla sai ya jagoranci mutane ga sallar roƙon Allah ya yayi wannan bala'i qalu ya rasulullahi suka ce ya manzon Allah bayan an gama sallah ra'aynaka tanawalu shay'an fi maqamika mun ga a kari ko wani abu haka a lokacin da kake tsaye gaba gare mu kana ba mu sallah sai mun ka ga wakani ka hannu haka ka kamo wani abu sun mara aina ka ta ka'aka'ata sannan kuma mun ka koma ganin kayi da ba da baya ƙala sai ce inni uritul janna ni an gwada mini aljanna fatanawaltu mina unqudan sai ni ɗebo kurhu wato daga cikin kurahi na ɗiyan dabino aljanna walau a harsu da na ɗebo shi ai na katso shi la'akaltun minuhu da kunci da ɗiyan itacen aljanna a nan duniya ma baƙiyatar duniya da ko kunci da duniya ta tashi domin ba a cin abincin aljanna irin haka a nan duniya rayu حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ba mu sallah sun maraƙal mimbara sannan ya hau mimbari fa ashara biyadihi qibala qiblatil masjid sai ya nuni ga hannunsa ɓangaren alƙiblan masallaci sun makala ya ce laƙadar aitu la'ana munzu sallaitu lakum yanzu lokacin da ne sallan nan da ku na gani an gane ko yawa aljannata na ga aljanna wannara da wuta mumtalatai ni cike min ƙibaliti hazal jidar na gane shi ne ko wajen wanga bango sai nuna bangon alƙibla falam arakar yau fi khairi wa sharri ban taɓa ganin abin alheri ba da abin sharri irin ganin da na yi musu yau salasan ya faɗi haka har sau uku to wannan hadisi na farko hadisin na na asma da wannan hadisi <coughs> da kuma magana akan maganar da buhari na hadisin ƙanwata na na aisha da biyowa kuma da hadisin wato nasi'u to waɗannan duka malam ya gama suri guda ya musu bayani wanda yake da muhimmanci ya ce wannan babi buhari ya ƙulla shi ne domin ya bayyanar da aina ya ƙa'u basarul insan wawa yusalli kun gani ina ne ya kamata ganin mutum ya kasance sa'ad da yana sallah sa'ad da mutum ya tsayu yana sallah ina ya kamata idanu ne su riƙa dibi ƙasa ko ko dora daga bagare gare shi ko ɗaga su zai yi sama kun gane wannan da kyawo yawa faladai na imam wa ma'amun wa munfaridin muna da mutum uku a wurin sallah muna da liman muna da mamu sannan muna da wanda ka salla shi kaɗai, ko ba haka ba salla dai dole ɗayan waɗannan ko kai sallah matsayin liman ko kai sallah matsayin mamu ko kai sallah matsayin ka kai kaɗai, dole ɗayan waɗanga a yi su al-imam wal munfarid hukumu ma wahid da liman da mai salla shi kaɗai to hukuncin su guda ne an gane yawa hukuncin su guda ne tun wajen sutura liman yana aza sitira munfaridi na aza sitira amma shi ma mu akwai abubuwa da yawa waɗanda liman ya isan masa kamar kafa sitira shi yasa ya ce wal ma'amu mamu ya tasu bi hukumi duna hima mamu yakan keɓanta da wani hukunci wanda bai shahi liman ba bai shahi mamu ba a bai shahi mai sallah shi kaɗai ba li'annal ma'amuma ma'amurun bi mutabi'atul imani domin shi ma mu horarre ne an hore shi da yanzan yana koyi da liman wa ya tadi an yakuna al-ma'mum rafi'an basar ila al-imam to tun da an ce ya koyi da liman to wannan yana hukumta cewa ma mu kullum zai daga ganin shi yanzan yana dibin liman domin an ce kai koyi da mutum to ta yaya za ka yi koyi da shi ba ya ba ɗibi ne kake ba dole ya zan duk mokin da ya kai kana kallo ne ashe shi ma mu a wurin sallah to liman ya kadibi a wurin sallawa ya kadibi liman ya kadibi sahun gaba wanda ba sahun gaba yake ba zai dibi sahun da zai dibi ga mutane mutumin da addora gare domin wanda addora gare shi yana yana dibin uh, liman yana koyi da liman kai ko kana koyi da wanga da addora gare ka to sai ce wannan kenan wa mai cewa za ta yi an yakun al-mamura fi an basara wa al-imami tabi'a domin li yatatabba'a halahu domin ya bibi halinsa kama ya tabi bi aqwalihi kamar yadda zai rika kwaikwayo na zantukarsa wa amma al-imamu wal munfarid amma da liman da munfaridi mai sallah shi kadai falaisa hunaka da'in ila an yarfa basarahuma su babu wani dalilin da zai sa waton su daga ganin su haka abin sama walakin hal yanzu nazaran tabi'iyan za su rika dibi dibi wanda yake na ɗabi'a ne da sun ka saba ko ba cikin sallah ba yani ila mahalli sujud kenan zuwa mahalli sujada wa ma haulahu da abin da an zagaye aul afdal an ya kuna ila mahalli sujud ko ko abin da ya fi mamu abin ga munfaridi da shi da liman in suna sallah su rika kallon inda za su aza goshinsu wanne ya fi sosai ce aksaru alil ilmi mahi yawan masu ilmi suna cewa innahu yanzuru ila maudu'is sujud mai sallah shi kadai zai rika dibin wurin da yake wurin da zai aza to haka mamu a haka limami wa fassaru sun ka fassara fihi cikin wannan da maganar Allah da yace allazina hum fi salati mukhashi'un kankan da kai wakila wasu kace laisa hunaka hajar babu wani abin da ya kange fa yanzuru ila mawdu'us sujud yana iya dibin wurin da zai aza goshinsa wa ma haulahu da ma abin da a zagayensa illa fi halin julus sai kawai lokacin da yake cikin halin zama rita shahudi na karatun tayya a baina sujadataini ko tsakanin sujadu guda biyu fa innahu yanzuru ila sababati to nan zai rika dibin harce ne wanga da yake motsawa la ya tajawazu basarahu isharatahu gada ya bari gani ne ya tsallake ishararsa ya tsallake hannunsa inda ya ishara ya zannan ne ya kadi to daga nan kuma ya kawo maganganun malam ibnu hajar kenan za mu gane waɗannan hadisai duka abinda suke karantar da mu shine ina ne mu za su diba a lokacin da suke yin sallah ina ne liman zai kalla ina ne faridi zai kalla shi dai mamu zai kalli limaminsa domin an ce ya koyi da shi shi ko liman da shi da munfaridi to an yi maganganu guda biyu cewa suna da da'ar su riƙa dibin waton wurin da za su aza goshinsu amma idan kuma sun dibi sauran abubuwa bangayen da ke nan a misali sun dibi ko da ba daidai wurin sujada ba gefen wurin sujada to ba laifi amma dai dibin wurin sujada din watan shine yafi zama karɓaɓɓen abu kuma shine malamai sun kahi goya ma baya bisa ga wani ne muna da lokaci ko babu rafa'il basir muna da lokaci saura minti to sai eh, a ajiye na hmm? mun zo sai mu tashi babu rafa'il basari ila sama'i ko abinda mun ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure ya wa kana Allah shi ya fi mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا جوا فأنا وفلنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لكم القوم الكافرين